سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين فصل في المسح على الخفين باتوا أقوي وترخصا شافا كوسو kusan wuce wato in mutum zai hau doki akwai wasu abin nan takalma na fata da yake sa kawakunta ciki galibi masu hawan dawaki su amfani da su to kun ga wanda yake yana tafiya <coughs> to kuma lokacin kasa abin nan kasashen sanyi akan sa waɗannan a ce ko da yake mutum shi ɗaya bai sa shi wanke yana mai wuya to saboda haka an yi kusa ga shafa a kan idan mutum ya alwala ya wanke inda ke wankuwa to sai ya shafa ruwa ga akan wasu nan ba sai ya cire ba don ko da yaushe kamar ya zan abin nan jikinsa kamar yadda za mu karanta lilmabhi alaihi samaniyatu shuruɗin akwai sharuɗa takwas ga shafa akan wasu al'awwal an ya kuna jildan ya zan fata wato wala yumsahu ala ghairihi ba a yin shafa akan wani sa kal khiraki kamar tsallaye mutum yayi socks da su wannan ga kuma makamancin kamar kattani irin abin nan socks wanda ake yi na <laughs> zare ba za a shafa akan shi ba wato su na ala hay'atul ghusl yan kai su kamar sifar wusi illa jawraba sai jawrabi jawrab wani irin soft ne amma sama da shi akwai ana sa fata sama da ƙasa shine wa ma kana ala shakal khufi abin da yazan sifar wufi min al-kattani ana yin su da kattani wani abin da muka wucin kattani amma min fauki wa min tahtihi jildun sannan sama da shi da ƙasa da shi akwai fata wanda an kadin shi wato an sa fata nan an sa fata ƙasa kun gane to wannan ya kama da wuce saboda haka ana iya shafawa a kansa ah, maharubin wato ɗinkakke wato ya kamata a ce wannan wato abin nan sharaɗi ne na biyu ba sai ga wuce ba wato ba sai ga sak ba ko ga abin nan wuce ɗin wanda za a yi shafa a kan sa sharaɗi ne ya zan ɗinkakke da maɓallai an kafa masa Ah, ko kuma zirar ko san zirar wannan da ake zirar irin ba za a yi shafa a kansa ba ah, a sani an ya kuna tsahiran shi zan mai tsarki ba wala yi musafu na najasi in ya zan fatar da an kai shi ba mai kyau ba ce to ba za a yi shafa a kansa ba a jillil zai kamar fatar yanzu wa jillil maqul gairil muzakka ko kuma fatar abin da ake ci ne kamar fatar ne Ah, akuya sai ko tunkiya amma wanda ta mutu motsai yan an yi wuce da ita ba za a yi yankan a kanci ba awul musa ka gaida makul ko kuma an yanke shi amma ba a kinsa kamar an ka yanke jaki an ka yi amfani da fatar sa wajen kafa aka yi ba wa inda daga da an ji wa sai sa an ya koda maharuzan wato sharadi na uku shi zan dinkakke shi wukin ba za a yi shafa ba za a yi ba a shafa gare shi idan kana marbu da in daure shi an kai wani hauyi ko mutumancin sa an kafa abin nan ya zan da zirar ko kuma da abin nan da wannan matsalai kun gane ko rabi'u an ya kuna satiran li mahallin farli zan ya rufe wurin farilla da an ka sa wufin ya kawo nan wato ya sa idanun sawu ciki eh. hannun idan ka sa don koyi da suna kana iya yi ruwanka da Allah ya halatta wanda ya ce ma ba ya da kyau ba sai ya kama na ba al'amarin addini sauƙi gare shi wanda ya ce abin da kai ba ya da kyau ba sai ya nuna ma da kyau ba ka gane to wa ya kuna safiran lima halin fari ya zanya rufe wurin farilla na ma na ƙasa banda ce abin da ya kasa irin kamar wutun da ake kasa abin nan irin wutun da ake sawa yanzu kun ga ba a shafa a kansa domin bai rufe abin nan ba sai dai kamar kila na 'yan sanda ko soja a shi amma kuma daurewa ake yi shi bai kai abin nan bai kai sama ba an ya kuna sa lama na kasa banda abin da ya rage fala ya sai kulma su alaihi ba halatta ai shafa a kansa in dai bai kai ba waka za in kana shi harkon kabirun kuma idan akwai ketuwa gare shi ya kece kecewa babba kadar kilis ne kadar kamar abin nan sai bisa uku na kafa ya kece to ba za a shafa a kansa ba. Alkhamis, an yumkina ta tabu ulmashi fihi wato shigan, wato wuce wanda a daidai da kafar mutum yana yiwuwa mutum ya fi yana tafiya ba sai tafiya shi ta canza ba domin in ya yi kunci kwarai ko kuma ya faɗi sai ya sa tafiya mutum ta canza to shi zan wato tafiyar mutum ta jeru da kyau kamar na al'ada walwasu zai la yankinu an yi yutabi al-mashfi wato mai faɗi kwarai wanda yake bai yiwa ta ziyaran ta tafiya la ya alaiha shi ba zai shafa a kansa ba haka nan ko mai kunci kun gane ko asaliku an yalbasahu ala taharatin kidan ya sanya shi akan alwala wato ya yi tsarki kamili ko ya gama ya gama wankan janaba ko ya bayan ya gama alwala sannan ya sa to wannan falan fa alaihi bai shafa gare shi zalabi sahu wa mudasin ya sanya shi cikin hadasi wato sai ya sa shi akan tsarki wai yi da fi hadhihi tahara an takuna ma'iyata kuma wannan tsanki sharadi ne ya zanna ruwa falau sai yamma mutum mana da da mutum ya yi taimama ta sai sanya shi dan sa alai ba zai shafa kansa ba domin taimama ba tsarki ne na ruwa ba wa an takuna kamilatan eh, shi wannan tsarki zai cikakke wato ya alwala ya gama ko ya yi wanka ya gama falau ga fala da ila ya wanke kafa guda sai ya dauko fiyarsa sannan ya wanke kafa guda ɗaya ko uku ya sa ba zai sha a kanki ba domin lokacin da ya sanya wannan wato tsarki bai cika ba amma bayan da ya wanke wannan ya sa wannan in ya ɗebe ya mayar yana iya sha a kai kun gane wato misalin da ya wanke kafa ta farko sai ya sa cikin wuce sannan ya wanke ta biyu ya sa cikin wuce to kafa ta biyu ya sanya ta cikin tsarki kane amma ta farko lokacin da ya sa

a to wannan zai yi wata shafa kan shi wannan jinkirin na mutum ya wanke kafa ɗaya ya sa safa ya sa takalmi su tuba ta ya wanke ya sa safa ya sa takalmi wannan ya abin nan ba zai in in alwar ta walwale zai shafa akan sa to wannan suke rufi da wannan eh A'a wannan don kana biya in ka in alwala ka ta warware kawai alwala ka shafa a kai. Don haka an ka ce ma haka. Wannan kalma za ka koma za ka shafa musu. To ni ne ne abin nan. Ba za amfani shi ba. Ba sai abuna da amfani ta nazari ne gaskiya shi ko rashin gaskiya shi ba. wanda bai da takalma in yi alwala ta yi ko ta yi ba a wasu suna gudun jinkirin da aka a abin da zai sani in mutum zai sa takalma ko da mai alwala ne ko mara alwala ne ba ana da kafar dama kawai wannan ko ko da alwala ko babu alwala in za ka sa kalma ko za ka fara wani kawai ana da kafar dama ka gani. ina ganin kamar akwai wajen su da ta ita ta go alwala hmm, akwai sassa kafar su sai su tafiyar da alwala ba ta yi cikin sassu lokacin da su zo wanke kafa dama bayan sun cire sassu ko kuma su ajiye alwala sai sun mai da sannan su zo su kama wasu da hannu wannan ne shirin da zama yi ba wani abu ba abin da cewa aka jinkirin da ke bata alwala shine wanda ka bari har gaban da kan gama wankewa ta bushe kamin ka fara wata ka gane eh? Eh, shi yake walau walau ga ya wanke ɗayan kafafunsa fa adkhala shigar da ita tilhoki ya sanya ya sanya cikin mutu sun maga sala ya wanke guda wala hu da kuma kamancin wannan ya fara wanda kawo ya kan ya na ne sauran alwala la an safa alai ba zai shafa a akai ba kun gane to akrama kan kun shi nan ne alwala hmm. ya ya ta sai bayan ya yi sallah sai alwala na sai kuma kawai sai kai ga wani sallah wanda yake kuma nan ba ruwa sai dai kuma je a to in ya tayi ma an huta ba shafa da ba dama kawa bai wanke ba ka gane wurfin suna tare da shi ba sai ya cire ba ka gane to asabi an ya kuna Allah ya kuna afiyar da nafsi kada mutum ya zama mai sako ga sanya shi kar muhrim ga mun tsare lauki kamar misali in mutum ya harama da haji kun san bai sa wuce kuma babu wata lalura ta sabi inda kamar ya sa yana da ciyo da tsawa ko ya sa dan ya kare ciyo kun ga ta zai iya tafa a kansa amma in babu wani ciyo ba komai mutum ya harama da haji to ba zai sa wufi ba in ya sa wufi to ba zai shafa a kansa ba kun gane eh eh eh ka san wufi wanda ake hawan dawaki da shi to shi ake shafa a kansa da ka yi takalma kuma irin ne sai ka sai shafa a kansa ka shigo masallaci kai sallah E, wata ko ba abin nan ai kaga akwai kasashe masu sanyi waɗanda ake suna bukatar su sa ne ka gane eh, in ka tafi ka galibi ai cikin ga mutanen gabas galibi Pakistan da abin suna zakuwa da ilimi ko adina Afghanistan eh? shi kenan ba zai shafa kan in ya tube sai ya wanke kwan kenan ya tuɓe alwallar saboda aka sai ya wuce ka wato kada ya zama ya zunubi ga ga sashi gairar mai tsarin lurfi babu mai bukata kamar mai harama wanda ke babu lalura da za a ta sashi aw bi shi to wannan da yake kada shi zama ya sako ga tafiyar sa ba a bukatar wannan sharadi domin kowace rukusa wanda yake wanda a gida da wanda ke tafiya suna iya yi ba a shakanta wa tafiya ta zan halaka don wanda a gida yana iya sawa saboda haka in mutum na tafiya ko sata ba shi yana iya sa wucinsa shi shafa kan shi don rukusa ce ta wanda yake da mai gida da wanda a gida da wanda a daji kowa na iya yi inda ake shakanta wa halaccin tafiya sai ga rukusa wanda yake mai tafiya ɗaya an kawai ita kamar Eh, abin nan kamar eh, kafaru to wannan ana shaddanta wa mutum shi don tafiyar shi halal kun gane ko ko aji azumi ana shaddanta wa tafiyar nan ta za halal domin wanda an gida bai da ita kun gane ko to amma ga abin nan ga sa wusi ga shawa kan wusi wato abin nan da wanda an gida da wanda an ke tafiya kowa na iya yi saboda ka ba a shar'an tawar tafiyar sai ta zan halal saboda ka cewa yayi ce wanda yayi shi zan ka in ya zama mai tafiya mai sako ga tafiya shi ka ba mu gudanan nan bawa ko kuma tsawon da yake uwa ya tahi wala da sau an zawa hidin min kuma ɗaya daga cikin su bai shawa wannan ba abin nan ba sai dai in ya zan mai sako ne ga sa wucin kawai kun gane to eh zai kasar ko ya cika sallah ko bai aji azumi ka gane eh wajen hmm. hmm. matuƙar dai alwala ba ta ɓaci ba ka sa in ka za ka kana iya shafa a kansa eh. yana yi wa kai kana batun kuci Yana yi wa kai kana batun ni an niyya tun farko menene ne an ce ya da niyya ne ake nufi ya da niyya ne ake nufi da haka ya san yana yi shine abin nan amma in kai baka san kai ba ba ta baka yi niyya ba ke ka ga to eh, eh eh to ruwa eh zai yi zan ya gano wannan ruwa zan ya sai kebun ruwan a'a in dai zafi na don shigar muna ta yau haɗa mana zai kasar ruwa amma in dai ya ɗebo ruwan kawai ba zai yi ba ka gane muna zan ya sayi ya tsebo ya kawo ya nuna mana ko mu gane gaskiya abin ko ƙarya abin to kaga shi ya taimake mu tahiyar tana da tana da amfani saboda haka zan yi kasar Ba yi tsammanin zai iya kasar ba <laughs> eh eh zai biya kenan to a sanin an yi Allah ya kuna mutane fi hanzu da su wato kada ki zanfa wadda ya yi don jin daɗi kawai ba don wai koyi da sunna ba ko ba don wa kai ne ga sanyi ba kamar da nisa da wanda ya sa don shi bacci kawai auna hari ko ya sa don eh, jin daɗi la yan safa da ba zai shafa a kansa ba kun gane amma in mutum ya sa don koyi da sunna yana da abin nan yana iya shafa a kansa tanbihun falkarwa idan ta da hadin shiru in waɗannan sharuɗa sun taru wato abin nan tara abin nan takwas jazal masu shafa ya halatta kan wufi. wala ya tawaqqafu ko wala ya tawaqqatu bi waqatin in mutum ya riga ya sa wufi. ba a cewa in yayi kwana kaza sai ya tsaye akwai wata masaba in kai kwana uku sai ka cire to amma ga masaba malikiya matukar kasa matukar da janaba bata same ka ba haila bata same ta ba tana iya shafa kan ta har abin eh, sai da ran juma'a don a yi wankan juma'a sai musahabi ne a ɗaya eh. hmm. sai ya goge kawai kuma ko ya wanke tsohon baunin da ya sami hutun Mm-hmm. Eh. shafa ka yi za ta yi to bari mu kai da sallah yana zuwa wala yalzamuhu nazuhu baya lazimta shi ya ɗebe shi illa an tasu lahu janaba to sai in janaba ta same shi wato in janaba ta samu ko haila wato wannan in zai wanka tilas ne ya ɗebe aw ya hasula fihi harkon kabirin ko ko kece kecewa mai girma su da shin kafa ya ya kece to wannan sai ya cire auren sai a kadama ko kuma yana cikin abin da sai kawai shi kasance to kuma tilas ne tun da kawai ta sance sai cire duka ya yi alwala ya koma sawa au aka tara ko kuma shi yawa ila sai ka fasu wato shi zai ya cire har zuwa abin nan nan wuyan wucin to wannan sai ya cirewa kenan to yaya ake yin shafa a kai wasu fatul maski almustahabatu wato sifar shawa wanda an kaso أجد أصابع يده na على أطراف أصابع رجله من ظاهر قدمه اليمنى wato kamar eh, abin da wurfi sai ya aza hannunsa na dama a kan samansa ya aza hannunsa na in ya taho ga ga hannu ko ta kama shi ne waya da waya da hulu yusra ya aza hannu na hagu bin tahti karkashin a karaki sasannin sadi ya tsunsa min badin kofi daga cikin wucinsa waya mai ruhu ma ka bayan da nan shi ja su mu shi shuɗe da su har zuwa ga idanun sawu waya ba alil yusra ka zalika yana aikatawa da hagu haka nan ala ahadil qawlain bisa ga ɗayan zantuka biyu ɗayan zantuka guda wato sha zahabu kasa domin nan abin nan dama kasa domin kowa gida ne gidan sarki ne eh. eh eh To, an ce idan mutum na kiran sallah ko yana karatun Qur'ani yana samun lada ko babu niyya. Don in kai kiran sallah an ka ji kaga waɗanda na jiya ka samu da su tafi zakuwa su ko baka yi niyya ba ka gane amma wata abin da mutum ke yi kamar ga sallah kuma fa tilas ne farko ka san ka shige ta yana yi wa kamin ka kama alhamdulillahi rabbil alamin arrahman ka kama batun zuci sai ka kawo zalimi baka sani ba don bakin ka ya saba wannan ba a cewa ka kai karatu ba da niyya ba sallah ka bata ɓaci ba domin farko an yi niyya ka gane kuma abin da ke nunawar niyya ba magana ba ce za mu karanta nan cikin ibiya cewa shin sallama tana bukatar niyya ko ba ta bukatar niyya in ya zan mutum na tahiya assalamu alaikum ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi salina assalamu alaikum yana ta yana tabbatar zuci har yace assalamu alaikum kaga ai ba da niyya ba ko ba haka ba wanda yake eh, sallama niyya ga sallama farilla ce babu sallashi ka gane ashe ka da nan ka gane ashe niyya ba magana ake yi ba eh, in an fi kaunin da ya ce ba sharaɗi ne sai ya yi niyya ba in ya yi sai har ya ce assalamu alaikum shi kenan ya tashi sai ya eh? Eh, abin nan shi zan ya fara da niyya to ana fatar Allah ya abin nan <laughs> Allah ya gafarta eh hmm.

Hmm. haka ne eh sai dai ita ta wai ke ta samu kuɗi eh. Eh. Eh. haka ne wannan da shi suka to yana yi wa kila ruwan kanwa ya fito eh wata idan mutum ya yi wanka kun ga akwai kuraje ga jikinsa sai su warke <laughs> Na gane ko ya ruwan kanwa ne, yana yi wa eh, ko kuma in ya sha cikin tana ciwo ya warke eh, kun ga abin nan akwai <laughs> abin nan wani abin da ake kai madar da ke halafi wannan wato nan ne an ka halaka mutanen asabu lutin wato wannan ya zurfi kwarai yana abin shi ne inda shi abinan wuri wanda yin kasa kwarai wannan ruwa shi kuma gishiri ya yi masa yawa saboda haka ko guna in sun dauko abubuwa in sun dauko kwari da menene duk abin da ya fada cikin wannan dadisi nan da sai ya mutu kuma idan kana da kuraje ga jiki ka shiga kai wanka sai su mutu

in ya kwana uku bai warke bai warkewa eh wato kenan ya hito da wata kanwa hmm. wata waddan kanwa ce yanzu har ya yi wani abu hmm. eh kawai abin da ba shi kenan sai ta kwanta ba an yi magana suna wanka suna wanke kuma an yi magana kutaye duk faɗa ne zan ce nan ne wani abin nan akwai wani abin nan wani wani wani abin nan kirista muna tafiya tare da shi ana ce mishi odonton ana ce masa odonton mun kai tafiya tare da shi zuwa sudan abin nan ne accountant ne wato shi wai da abin nan wasu kiristoci sun kasau suna cewa suna warkar da makahi suna warkar da abin nan shi ya dauka gaskiya ne har yana gaya min wai gaskiya ne na ce kafin ka gano ya ce bai zo ba amma dai ya ji min ce to ka ji banza <laughs> ya ɗauka wata wai kiristoci missionaries suna addu'a wai idanu na buɗewa ce an yi na farko sun yi na farko waɗanda ya kasar da addinin yana da rai wato ya yi isa alaihi salam ya yi amma yanzu addinin an shahe saboda ka babu wata albarka cikin balle a yi abin da ai addu'a ta warke kun gane ku hmm. Allah za ka eh. kamar mutum an kan da bada cewa shirka ne ko ba shirka ba shi ne ban iya cewa shirka ne wato domin ba ɗauke shi ta jihar sai an ɗauka wani eh, abin nan wani karamar wani abu ne ko wani a eh, falala ne an ɗauka in dai an ɗauka abin nan ruwa ne ya hito tare da wani magani kaga Allah na sa na sa magunguna cikin abubuwa sun fara sa ƙa'ida. sun ce kwana uku ni wannan kaga kenan sa wannan ka'ida shi a banna yanzu in ka samu na ice ka dafa ka sha ruwa sai ma magani wani in ka dafa ka sha sai ya kashe mutum a shekara irin waɗannan abubuwa akwai khasiyya na abubuwa wanda ya Allah ya sa cikin wasu abubuwa saboda haka ba a iya cewa shirki ne sai dai ana iya rudin wawaye da shi hmm. wajen dai nan ne halaka a'a fir'auna cikin rada fi an eh ah, mutanen lut game da ajiye sallah na kasar kamar ne kamar aiki a eh? kamar aiki a

ka gane don haka wata wanda an ka gani yana irin waɗannan ayyuka aikin gwamnati ne gare shi kuma ya abin nan wato ya danganta ga niyyar shi ba mu cewa mu saka mu su yi sayin irin waɗannan in mun saka musu wato sai su kawo mana ƙasa da shi amma abinda ba ka iya hanawa yi ƙoƙarin ka karanta shi ka gane ko to idan musulmi ya kama irin waɗannan ayyuka don ya yi ƙoƙari ya karanta su kaga ba a ce ya yi eh, don wato za a dibi niyyarsa ko ku bar aiki ga yagu su bata shi ko kuma ku rike yin ku gyara yana yiwuwa kai biyu ne mai ba da latin kana iya hanawa duka gari to abin nan kai kokari ka karanta eh? ana tambaya nan ana magana wajen turawa a kwalba na aiki kan rawani ba a shafa akan rawani sai dai in lalura kamar misalin ciwon kai sai mutum an kai ne ke masa kai ne wanda yake in ya bude wato kansa zai ciwo amma wai kawai dan dai ya sa rawani ya shafa akan sa ba ya halarta ah, ah, yana yiwa kila kaga wani ya yi shawa haka bai ɗaya rawani ba to in ba maliki ba ne ba ka ciya abin ba komi domin wata masaba wata in mutum ya shafi sashen kansa ba sai ya shafa duka ba ba sai ya yi shafa domin abin da qur'ani ya ce famsa ku biyar ru'usikum wa arjulakum ila wa arjulakum ila al ku yi shafa ga kanku ga kanku shin shafa ga kai ana nufin ga dinnan kali ne wato ka shahi kanka duka ake nufi ko ko ana nufin kai shafa ga kai kar kai shafa akan rawani wato sai ga abin nan ko ko kai shafa ga kai ko sashe ko ga abin nan yana ɗaukar abubuwa biyu ko kamar ba ga larabci ka kai shafa hansa bir usikum kai shafa ga kai ko ko bir usikum liƙe banda akan abin nan wani abu kun gane ko ko a ce ba ƙari ne wato ku shahi kanku duka to ga malik kullum malik in abin nan malik in akwai shakka ga fassara sai ya ɗauki fassarar da babu shakka gare ta domin yana in ka ce abin nan ba wato mai nunawar sashe ne da an ce ku yi shafa ga kanku wato ku yi shafa ga wani abu na kanku in ka yi shafa ka samu gashi goma ya isa in an ce na ilsaq ne wato dan fara ga kai wato kar kai akan rawani sai dai kai akan kan in ko an ce ƙayi ne wato ma'ana ce ka shahe kai wani abu babu shakka shahe kan da shi shi ne malikiya ka dauka kun gane ko mm-hmm. Mm-hmm. wato shafar sama wajibi shafar ƙasa mustahabi eh. a'a ya halatta

السابع an ya آثما asin Allah ya kona gaira asin da limsi kada ya zama ya zunubi ga sashi da ya zama ya hajji ne wanda an ka hana masa ofi idan ya ba zai shafa a kansa ba domin an hana shi sa wuri eh, au gari muntarin ba da bukata ba inda ya zan bai da takalman da ya kamata ya sa sannan kuma bai iya zama ba da takalma ba in ya sa wannan zai iya shafa a kai multar eh. ban ji ba na ka ga wani sun hanyar da sallah eh. amma su ayatul kursi da salati annabi da baya din da ake yi ba hanyar zuwa sallah sai suna sai da karfi wannan ya halatta to ya kamata a yi a sauke domin in kana yi da karfi kana hana mu wani shi don an ce wai za ɗaya alƙur'an ku sami wula huwa an su tula Allah kun turhamu saboda haka wanda ke yi da ƙarfi kamar ya cika kowa ya san yi ko ba haka ba ya kamata ya yi hankuri <laughs> eh. Eh. a'a shi ma abin nan in dai cikin mutane ne to kowa shi sarki don kada ka hana wani shi na shi da ku yi abin nan kowa na jin na wani ba mu koyi da liman in ya so wani abin nan mutum guda ke yi eh ah. Ah, an karanta a wasu mazaɗi cewa ƙarfin da aina ɗaya ko haka ne a malikiya ba da kuli ƙarfin ta aina ɗaya wacce masaba ce ah, ka kawo mu gani gobe hmm. wato abin da an ka sani haila ɗaya idan mace ta yi zina za a yi mata haddi to ba za a yi ba sai ta yi haila ɗaya ko an ka kamo baiwa mata wani kafiri wanda ya kamo ta ba za ta halatta gare shi ba sai ta yi haila ɗaya in mutum na da baiwa ya mutu ya barta ba da aure ba yana takin ta da da abin nan bauta in ta yi tsanki guda shi kenan in ba haka nan ba wadda an ta ce ta istibra'i to kamar haidata kamar iddata ne in ta tafi ta yi zina ba ya hal abin nan um, sai ta yi istibra'i kamar na iddata a'a in za a yi mata hajji ba amma ga taki sai ta yi tsarki uku Eh. to akwai ta domin wani eh, bayan annabi ya faɗi haka nan ya ce a ah, hamdan kafiran ɗaiban barakan fi sai annabi ya ce na gam abin nan mala'iku abin nan kaza suna yabtadiruna ha ayyuhum yaktubuha to amma duk da haka ah, aiki bai gudana da shi ba in mutum ya yi shi kadai ba kowanne. Ah, Tom. Na fin kyauta.